Tun shekarar 1975 ne mulkin demokradiyya ke fuskantar koma baya Afirka musamman ta yamma. Hankula sun tashi a Afirka bayan sake kutsen da sojoji suka yi a wasu ƙasashen. A cikin shekaru ukun da suka gabata, ƙasashen Afirka shidda ne sojoji suka kifar da gwamnatin demokradiyya, abin da nuna koma baya da kuma ya tada hankalin ƙungiyoyi masu fafutukar kare demokradiyya. Kama daga Mali a shekara 2020 zuwa Nijar a wannan shekara 2023, abin na ci gaba da ƙaruwa. Alhaji Sani Gambo masanin harkokin siyasa da tsaro a Nijar ya ce nazarin su ya gano dalilan faruwar hakan. Shi dai juyin mulkin nan ya zama mana a kusan abin ado a nan lahiyar ta Afirka musamman Afirka ta yamma an ga a cikin kwashe zuko kusan biyar aka samu. Abin dubawa abin da ke kawo shi hukumomi suke karantse da wannan hukumomi da ake girkawa don tahiyar demokradiyya da ake karya ba gaba kenan a hana doka ta yi aikin ta ko da ke mawa wani gamin kwaɗayi na mulki Inda ba kowane juyin mulki ne ke zamanto yana da dalili yana da hujja eh akwai juyin mulki yanda yake kasancewa dan biyan bukatun wasu tsirari ne wasu juyin mulki suke wakana. Akwai dai sauran dalilan da masanan suka bayyana irin su talauci da rashin tsaro da kuma rashin aiki yi da yi wa matasa katutu. Masanan dai na ganin akwai bukatar duba yadda shugabannin Afirka ke gudanar da mulki. Muhammad Dilla masanan harkoki yau da kullum ne a kasar Nijar. Shugabanni suna ganin abin da kamata su matalakawa na gaskiya sai su yi kimimi su danne su yi ta gyara kanuwansu su ta cin karansu babu baka kamata yi su adalci ga rashin tsaro ya zo mana ga talauci ga rashin aikin yi ba ka gani matasa rasu nan babu aikin yi babban abin da kamata kenan a yi wallahi a yi nazari in za a koma demokarasi wallahi a jakunan duk magabatan ga fi adalci ga talakawa shi ma a nasa bangare Traore Drago wanda masanin harkokin yau da kullum ne a kasar Mali ya nuna damuwa akan katsa katsalandan da sojoji ke yi a Afirka ya ce dole ne a hanzarta duba matakan da suka dace ya ce tsarin demokradiyya na fuskantar kalubale mai yawa a Afirka don haka akwai buƙatar tuntuɓar juna akan batun tsarin a tafi tare a gudanar da mulki wanda gwamnatoci yankin ya kamata su yi a ƙarfafa tsarin gudanar gudanar da zaɓe tattaunawa ta shiga tsakani akan zaman lafiya da mulki bisa kamanta adalci. Masanan dai sun bayyana cewa har yanzu wasu al'ummar Afirka na nuna sha'awa ga mulkin demokaraɗiyya duk da cewa mulkin ya gaza yi musu adalci. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.